karatu wannan littafi irshadu salik a cikin jirgi na biyu a kitabul bai ko biyu, yau muna cikin bayanin menene abin saye menene abin sayarwa shine matasan karatu baslun athaman ahadul iwadai abinda ake ce ma kuɗi wato wannan ya shahi bayanin banki da kuma economy menene kuɗi me a kuɗi kuɗi shine ɗaya daga cikin abin da ake musanya da shi daddawa tana iya zama kuɗi idan mutum yana da daddawa yana son wake to daddawa kuɗi ce wadda za a sayi wake da ita idan mutum na da wake yana son daddawa to wake kuɗi ne wanda za a sai daddawa da shi wato abin da ake ce musamman shine ɗaya daga cikin abubuwan da ake musanya da su a ba da shi don a karbi wani bayan sharaɗu na biyu gara wato an sharɗanta koruwar ruɗi wal jahalaki, an sharɗanta koruwar jahilta ko koruwar jahilci annu daga shi kudin kal'akar kamar wancan ɗayan shi ma musulman dole ne ya zan babu garar babu jahala ga shi musulman abin sayarwa wayar zamu da inda laƙihi na kadul balak idan aka yi ciniki an ka ce an sai abu kaza dubu kaza wato dubu daya ko dubu biyu to ba a ce dubu ɗaya din nan na dala ko dubu ɗaya na pound sterling ko kuma dubu ɗaya na naira ba a faɗa ba aka ce dubu ɗaya to dubu naira shine na ƙadar bala kudin najeriya bai ne ba idan suka yi ni wanga ya ce dubun dala ne sai ma wanga ya ce a'a ba dubun dala ba dubun naira kalgalin da za a dubi wanne ne marin jayi in eh, al'adar kasuwar najeriya an ce dubu ɗaya dubu uku dubu hudu da yake nufi galibi ne hankalin kowa a karɓa dubu naira to zai amfani da shi fa'in lam yakun idan ya zan ba a samu galib ba da zai mahuta a yi to shi mushtari da yake ya sayi dubu kaza ko ko shi bayi da yake ya sayi dubu kaza wajibi ne shi shi ayyana dubun da yake nufi in ba idan suka saba fi jinsi ga jinsin kudi halaka wata fasaka sai su rarrance wanga ya rance billahi alladhi la ilaha illa huwa kaza nake nufi da shi ne sayan ma wanga ya rance billahi alladhi la ilaha illa huwa kaza nake nufi da shi ne saya shikenan su kai annon juna bai kuɗi ya kai rike kuɗinsa, sa mai kaya ya dauki kayan sa ne su rarrance a warware ciniki auki nau'in ko ku suka saba ga nau'in kudin shi ma ka zalika su rarrance a kwanci cinikin wayo ma na kala duk ɗayansu wanda ya kiran tsaye ya tura hu ma madda aure akhar idan ni na rance kai ka kiran tsaye to abinda ni wa rantsa ya hau kanka sai biya an fi kadari ko ko suka saba ga gargwadon kuɗin wanda ya ce dubu ɗaya wanda ce ɗari tara ko ko ɗari takwas ko ko dubu ɗaya da ɗari biyu kazalika shi ma haka za a yi su rance a warware cinikin duk ɗayan sai kiran zuwa to wanda ya rance sai a tabbatar da maganar. malam ya fitar mabi biyadar mushtari a abin saya wannan bai riga ya kubce daga hannun shi mai saye ba shi wanda ya saye har ya je ya tsayar sannan wannan rigima ta taso to in ya don haka fa yi kubalu kuma a yi ne sai a karbi magana shi mushtari shi mai tsaye a karbi su, amma sai yaranci. rance wa in na kala idan duka sun kai rantsuwa an ka ce kai ka rance ya kira rantsuwa wancan ma an ka ce ya ya kira rantsuwa ta da ya kowa ya komo ga nashi kowa ɗauki nashi a da cinikin wakila aka ce a yalzamu madda abu ba'a. Abin da shi ba ya iya yi da'awa shi ya tabbata ba ya iya kiran mutum ya kiran tsamurta sai a koma ga magana ba iya tsaya kanta bai ni ita ba fi akal idan suka saba ga sifar cinikin ga ainihin kullin cinikin nan ne suka saba kamar iyali wanda ya ce cinikin mu ne wanda ya ce a'a cinikin mu na zaɓi ne akwai zaɓi ciki to kaulu da kiri zance zance wanda ya ce ba hiyari shi yadda magana domin asalin ciniki babu hiyari hiyari ba komi don za a yi ciniki talatin babu hiyari ciki sai kila cikin talatin da ɗaya ko da biyu sannan a samu guda wa bi sihati idan ko wanda yace cinikin mu sahihi ne wanda yace a cinikin mu fasidi ne kawai mu da iyabancin wanda yace siha yace ciniki ingantacce ne shi ya tabbatacce domin asalin ciniki inganci bacin ciniki ba ko ne yakan zo daga baya ko ladar wa bi tajil idan ce a mun yi cinikin nan da bashi ne wanda yace a kudi hannu yurjau ila urfil mabi sai a komo a tambayi al'ada abin sayarwa shi irin wannan abin sayarwa akan sai da shi bashi ne galibi ko ko a kuɗi hannu idan abin sayarwa nan mahi yawa iri ne ana sai da shi bashi ne to sai a ce bashin idan al'ada wannan abin ana sai da shi mahi yawa kuɗi hannu sai a ce kuɗi hannu na al'ada za ta yi aiki wala yajuzu al-bay'u ila ajalin majhulin ba ya halatta a yi ciniki zuwa ga lokaci wanda bai da kai bai halatta wal fasidu la yanqulu al milka shi ko bataccen ciniki baya kirantar da mulki wato bai hitar da abu daga hannun mai shi bataccen ciniki bayan ba ta da mushtari idan ya kuce hannun mai saye har shi mai saye ya sayar sana'a gane cinikin fasidi ne da minal misiliya bi misilai sai ya biya tamka da tamkashi abinda an misliyi gero misliyi ne dawa misliyi ce masara misliyi shinkawa misliyi duk waɗannan misliyi ne idan ka sai buhun gero ga mutum da fasirin ciniki har ka sayar ko ka canye to in an dawo ba za a komo sai sai shi ya kawo kuɗin ya baka kai ko ka bashi buhun shi haka za a warware cinikin wal muqawwam bi qimati in ko muqawwam ne muqawwam kamar riga muqawwam ce nagge muqawwam ce tunkiya muqawwam ce ko na sirinti duk muqawwam ne to yin irin waɗannan ne bi qimati sai a biya kima ai mai kima sai ya ba da kuɗin wannan kima shi ko a bashi kuɗin sa wala yalzam bi gallati kuma ba ba ya lazimta ta ya mayar da galla ta amfanin da ya ci kamin a warware ce nake kila jaka ce ko mota ya yi ta dan matauci yana zuwa Legas da ita ko Kano yana kai gana kawo sannan ciniki ya kwance to ba a cewa kuɗin da ya samu da wannan mota ko ko kuɗin da ya samu da wannan jaka ko wannan rakunin sai ya mayar ko ko kila gida ne ya ɗan karɓi kuɗin haya na watanni to ba a cewa sai ya dawo da wannan kuɗin da ya ci na eh masu eh a in saduwar na nan ita za ka dawo da ita eh sai ka dawo da ita eh sai mai dama da kudin ka na ne to kai kuma nonon da ka sha ko yana hannunka idan an ka da abu mai kiba ya rami ya yi bauti ko yana hannunka shi ne aka ce ma in fata ai bautin ba sai ka sayar ba akwai abin da za ka yi abin na na hannunka amma cinikin ya yi bauti don ya canza daga halin da yake to shi ne aka ce ranar da za ka karɓe shi ranar da ka karbe shi a ran nan za a yi mai kuɗi ka gane an kai mai kuɗi sai ka ba abin hannunka sai ka ɗauki wannan kimar ka ba wancan mai shi shi ko ya baka kuɗin da kuka yi ciniki na wannan abin ko saki hannun juna kaga ka saye shi ne amma ba da wancan kuɗin na ciniki ba an walwale ciniki ciniki ka dawo da wannan kuɗi ka gane to yanzu ga dabba hannunka ya za a yi ta zama taka sai a yi mata kima a ranar da ka karbe ta hannun mai ita ba a yau ba sai a yi mata kima a ranar da ka karbe ta kila ka karɓe ta wata uku nan baya tana nan yanzu ta rago ne ya isa layya to ba a cewa a maida ragon yau ya yi fauci tun da ya yi ƙiba sai a ce ranar da ka karɓe shi a ran nan kima ta tana nawa yana yiwa kima ta zama daidai da kuɗin da ka sai shi yana yiwa ta haura yana yiwa ta dawo baya duk yadda ta kama to shi wannan shi za ka ɗauka ka kai a maimakon wanga rago da a hannunka yanzu kuɗinka na cinikin da an kai wancan da shari'a ba ta yadda da shi ba shari'a ta karɓo wannan kuɗi ta baka yanzu wani sabon hukunci ne an kai ba wancan ba ka gane amma gero da yake yana da dan uwa kaga masara don masara bara ba ta ƙara kiba ka gane ko masara ce ka saye gare shi da ɓataccen ciniki ka canyi ko ka yi kyauta ko ka yi sadaka to yanzu ba wani abu sai ya dawo ma da kudin ka kai wa kabo masara ka bashi an wani cinikin ka gane ko shi ne na aka ce ma in fata to laminan misliya bi mislihi wal muqawwam bi qimati to shine in ka riga har ka ci wani amfani na wannan dabba ba a caka dawo da wannan amfani da kake ya zama naka al kharaj bi dama don inda ta mutu ta ka ta mutu a lokacin yawa na ba ta kai sai har yau eh ba abinda yadda abin kamar abin kule shi wannan kima da za a yi idan kamar tun aka zo daga kan wannan na mun fahimta eh to ya ƙara kiba a isa ne yanzu eh shin walwala cinikin ne eh an walwala ciniki a yanzu babu cinikin za ka karɓi ragonka ka. kai ne rago a'a ba za a karɓa ba eh. to mene ne ya yi bauti ya hita hannu kamar yanzu ya hita daga ragon da an ka sayar ba shi ba ne yanzu to to to to ka gane eh, eh. sai a koma ga ragon da kun kai ciniki da ka karɓa ko da gashi a ce ragon da ka karɓa ba wannan ba ne sarra idan da kakkar ragon nan ya kima ta tana nawa a ran nan sai a ce kima ta tana kaza yana yiwa kima ta zan ta cinikin da kun kai ka lura da yana yiwa kila ya raga ma wajen cinikin ko kuma ƙima ta zama ta zan ƙasa da kuɗin da an kai cinikin nashi kila ya zan yayi ma tsada tun wannan lokaci yana yiwa ta zama daidai da kuɗin cinikin da aka yi to wannan kima yanzu ita za ka biya a maimakon kamar kamai da rabon kai ko kudin ka na ciniki wancan da shari'a ba ta yi da shi ba sai a dawo ba da shi ka gane kun gane da kima take yawa kamar riga ka yi cinikin riga mu kawance to ka yi ta sawa har ta fara dan masawa sai a gano cinikin ku bai da kyau to riga ta yi bauti a hannunka don ba a dawowa da ita to sai a yi kudi mai a yi mai nan kudi ranar da ka karɓo ta hannun mai ita sai a ce tana kaza sai ka ɗauki kazan nan ka je ka maida ka ce ban kudi na na ciniki don ciniki ya baki ba za a ba abin hannunka da wancan kudin na marko ba ka gane ko to madalla faslun yadda wani a ƙara kullum ma huwa sabitun min marahiki wato duk abin da yake sabiki abin da a tabbatacce cikin gida in an sai da gida ya tuba a ƙara to ya bi gidan duk abin da yake tabbatacce cikin gida to in an sai da gida har shi har wannan abin eh wanda a tabbatacce min marafiki na kayayyakin gida ina suke kan akwadi kamar kyawa gambuna na gida da windoji duk waɗannan sun bi warrufu da rumbuna rubu ko da hewa wanda a cikin gida duk waɗannan sun bi gida wanda yake an sa kusa an buga shi ko an yi shi da matakakala na katako an buga na kusa ko an yi shi ginanne kowanne sun bi gida ba a cirewa amma ban da tsari na wanda ake ɗauka har makwauta na aro wanda in ka tashi da sai ka yi ta da wani aka zasi da dadi da bubuwa kusan dadi ko <laughs> ba ku san dadi ba a yi wa mana kiran shi da suna wato irin abin da ake tsakan gida na shan inuwa da wani abin bai ci da ciyawa wanda bai kai ƙasa ba kamar ɗaki amma ba ɗaki ba ƙasa za a kurɗa ka shiga ɗan rumfa nan ko a ɗaki ne illa bai jice ƙasa ba ko ina kana iya shigowa eh wanda ake ya kan gina ke eh ne daɗi Eh? ban ba eh kamar bukka amma bai kai ƙasa ba kana iya masara ka ce bukka amma dadi mu ma mu samu samun zaton ce mukan ce mashi a kai a yi mata ɗanya fifi a'a abinda kuke ce mai kamar kare eh, zariya kare suke ce mai kano abin abinda suke kiran shi ba amma zariya ana kiran shi kare

bai da kofa shigowa don ko ina kofa ne za a rage kamar haka a ɗauki bai baya kai wato jinka ne kamar daga haka a sama bai ruwa kuma komi bazara da ake in ka shiga za ka ji kamar an zuba ruwa ƙasa wurin zan to shine aksas kamar bukutu na zana ya zibi da indararo wato wannan na zubar da ruwa mazurari laman kule amma banda abin da ake iya ɗaukewa wannan bai bi gida ba illal mafati sai dai makullai kwaduna da da ki to waɗannan su sun bi gida duk da yake ana iya cire su amma za a su na har su sun bi gida da haka wanda ya sai da gida ba zai cire kwaduna da kugobi da sauransu ba in haka na ya yi zalunci kika shi ma bawa in an sai da shi siya buhun mutada tuhayensa na yau da kullum sun bi shi wato taguwa ta ta zuwa gona da warki ne na aiki waɗannan sun bi shi la malahu amma duke shi ba la malu duke shi bata bi shi ba illa an yi shari'a sai in mai saye ya ce to na zan masa yi har dukiyarsa ne to wannan da shi da dukiyarsa duk ka sai gaba ɗaya wai sai na ujil da shati ya halatta mutum ya toge fata akuya ka sai da akuya ka ce ban da fata wa kari a hawa wake waƙi da sannan da da da ƙawahu ka ce ban da kai da fata da kai da ƙawahu ya halatta ya inganta malam ta kasur kimatu ha muddin da ya kima waɗannan kan da fata da ƙawahun ba su yawa ƙwarai ba wa dalin ma'aluma kuma ya halatta ka sai da akwai ka toge awo kaza na nama wato ribbi kaza kamar ka ce awo uku ko awo hudu shi ma dai ma'aluma wanda suke sanannu la da zidu ala sulus wanda ba za su wuce sulusin nama a akuyar duka ba Wani kumbi dabbati haka nan kuma ya halatta ka sai da dabba ka ce to eh, amma za hauta sati guda kamin in baka ko wata guda ko kuma ila maudu'in mu'ayyanin sai na je Kano na dawo sannan in baka wasu kula shaharin manawe ko ka sai da gida ka ce to eh, zan zauna zaman wata ɗaya ka ne in hita wannan duk ya inganta na ah, wannan wajen amfani eh zan mutum ya rike dabba wajen shi ta mutu ko ta zama gurguwa ko ta kasa eh ba gane ba kamar yaya na sai ka sai mota waje eh, eh. na eh Sani: eh ne nace to zan je Kano in dawo eh ko kafin in je Kano in dawo sai Allah ya sauka da hadari akai Kano eh wa da asara kai ni da na ai naka ne na a ai ba aro bane istisna'i ne kai toho ne har yanzu tana cikin lamunin ka don ba a karba ba ka san can mun yi magana wannan bayan qabila huwa tarakahu inda huwa huwa wadi'a da ya karɓa ya baka babu wancan sharaɗi to nan in ta halaka tashi ta halaka amma nan kai kace to na sayan ma amma sai na yi hawan wata guda ko ko na sayan ma amma sai na yi zaman wata guda cikin gidan to in ya rushe gidan ka rushe kai kamar idan mai da kuɗi ne ka ci gaba da neman siminti da shi na gini hmm. wato ko da gida ne eh duk waɗanga da aka ce. ko an karɓi kuɗin eh banda ita akuya amma ita mutu in ta mutu za ka biya wannan kudin wannan kudin kai da wata da shi za ka biya su za ka biya don su ne eh su ne na wancan eh wadda da don an saye gare eh, ka to dama ma da shi kuma gaba mai akwai nan ya sai nama kenan eh to gori yayi ai istisna'i kenan wannan ana kira shi istisna'i don akwai tashi ce ya sayar wancan kuma kai ka sayo abin ka wani wuri ya ya sai ka shi an kace ba yadda ba wannan ko akwai ka ce ka sai wani abu da kai kamar ka sai da amma ka toge wani abu wanda in aka yanke akwai to za a cire wannan a raba kuɗin kuɗin da ka sai da ita za a raba a kiyasta kuɗin nawa akwai ta kama wannan abin da ka sai nawa ya kama cikin ka sai a cire a baka nama a baka sauran kuɗi <laughs> ka gane ko to madalla tasbir ya mu mai mamayyizin cinikin mutum mu mai mumayyizi ya inganta mawqufan ala ijazati waliyyai amma za a dakatar da zartar da cinikin sai waliyyansa ya yarda kamar yaro ne ka bashi kuɗi naira goma ko naira ashirin kacce ya taya sau wani abu don ya taya sau yaro na inda ya kai shekara bakwai daga na abin da ya sama kuma ya zama mai ya iya sanin hannunsa na dama ya san hannunsa na hagu shi a ma'ana mumayyiz to abin da ya san wannan cinikin yi, amma bai zauna ba sai ka sa baki in ka ce madalla to shi ke na cinikiya in ka ce dan me to sai a maida a akar kuɗi wa bayan eh, fuduli haka nan cinikin fuduli shi ma ingantacce ne <laughs> cinikin fuduli kamar yanzu rediyon nan naka ne na malam suleiman mai mujalla sai in ce ma malam yusuf gashi nan nawa ka sai rediyon nan sai mu yi ciniki kana ji har mu gama cinikin mu in sallama mai to cinikin ya yi amma sai ka sa baki <coughs> shi ma mawqufan ala ijabatul maliki za a dakatar da cinikin sai ka zartas kai mai rediyo dan ni ba nawa bane wa ya jama'a milkahu huwa milka ghairihi mallakarsa da mallaka waninsa kamar da rediyon ka da nawa sai ni ce ma malam yusuf ya sayi wa mulkul ghairi huwa al amma ina nuhi in sai da naka ba da nau ba kujira ne yajuz da halatta ba wasa bata da mita da khiyaru cinikin da halatta ba shi ko mai tsaye an ba shi zaɓi ko da kai kasa baki to shi an ba ya zaɓi in yana so ya saya in bai yana so ya bari wa'ila in ko ba duka yake nihin sayarwa in ya zan duk yake nihin sayarwa ba na ba ba na yake so ya sayar ya zare nashi ba gaba ɗaya yake so lazima ciniki ya lazimta fi mulki a cikin mallakarsa bi kiskihi da gwargwadon yankin nashi shi mai sayarwa ciniki ya tabbata amma sai a zare nashi sai a raba kuɗin tunda cinikin goro an kawo abin da naka da nashi yace naira ɗari to sai a raba a raba ɗari biyar ko kuma a dibi naka shi tsada ko nashi sai a yanka kuɗin a azama nashi azama naka sai ya biya nashi naka kuwa baka kayanka wa gairu mazun haka nan cinikin bawa wanda yake ma ba a mai izinin ya ci gashin kansa ba cinikinsa ya inganta amma shi ma ala ijazati sayyidi mawqufi ne an dakatar sai ba sai shugabansa ya sa baki wato sai ya zartas da lahu idan ya bai izini ma'ana ya ba shi ikon gashin kansa jazar tasarrufatu duk tasarrufatu ɗinsa ya saye ya saye ya halatta gayar da kufa ba sai wani ya baki ba to ba abin dakatarwa akan zartarwa wani ba lakin laisa lahu ilu ma la yi lil maliki sai dai ba ya da damar ya aikata abin da babu maslaha ga dukiya a cikinsa dole duk abin da zai yi sai ya zama mai tabbatattun maslaha ga dukiya sannan a karba wa jalan mu kirada ku dan kasimu ya halatta shi bawa mazuni yana iya ba da kirada shine ya ba wani mutum kuɗi akan yayi kasuwanci in ya ci riba a raba da shi da mai dukiya wa matanahu abin da ya ciyo bashi yadda ya dauko bashi tunda yana cin gashin kansa wa huwa fi ma biyadi to wannan abin zai biya da kuɗin da ke hannunsa kawai wani mafi ko kuma a bishi bashi in ya samu ya biya lara kabati amma ba za a sai da wuyansa a biya ba wala ala sayyidi ko ba za a kura ma mai gidansa ya biya wannan bashi ba illa an yana da sai dai in ya lamunce shi in ya ce ku bashi in biya ko ku ku bashi na tsaya masa to in kudin ya kare ya kasa biya za a tambaye mai gida ya biya wani amalahu idan shi mai gidan nashi wanda ya bashi ikocin gashin kansa zai zo ya mu'amala da shi ta bashi wato ya bashi kaya ya sayar bashi ya karu a kansa Bahuwa to shi mai gidan wasu gura gurama ya zama dan uwan masu bi na bashi shi ma ɗaya ne daga cikin masu bin shi bashi bayan baba ke ne ya ce ai to bawa na ne saboda haka ni adda dama in yi kaza in yi kaza a'a in an zo wajen yi mai waso wato gwanjo kamar yadda kowa ya samu gwargwadon bashi ne shi ma haka zai samu walaysa za intiza'u malihi kuma in ya ba bashi ikon cin gashin kansa bai da damar ya kwace mai dukiya amma bawa wanda ba ne ba komi ya tara ɗaya rana kana iya cewa abin da kan mallaka na shi shikenan ta zamna amma banda irin wannan bawa wanda aka ba izinin cin gashin kansa walahu ajruhu ba da izini kuma ya samu ya karɓe izinin da ya bashi bayan ya bashi izini ya samu ya sake mai da shi cikin ganin baya yi da shi gandu ce na mai shekawa ne shi mai gida yana da ikon shi mai haka faslun ya juzu bai <clears throat> bai ga'ib ya halatta sai da abu wanda baya nan abin da yake ga'ibi wanda ya faku a sayar da shi a larubetin a akan gani wanda ya gabata ka taba gani abu baya nan baya ko watannin baya ko kwanakin baya ko bara to yanzu bai nan a sai dan ma da shi akan wancan ganin wanda ka yi mai na da amma wanne ne ake wa irin wannan ciniki shi ma yi umaru ta ga yiro ga abin da aka amince ma canzawa ta gida gida ne na bulo da bulo na siminti a kano wata uku ko wata shida ka je ka shiga gidan ka ga ɗakunansa ka ga komi to a yau a kira ka a ce gidan nan na kano wanda muka je watannin baya ka ziyarta ka sayi shi kuma sharadi ya zama ba a yi wasu mummunan ruwa waɗanda za a ce gidaje sun yi maduwa a kanmu ba to ya halatta sai wannan gidan wa na ruwayatul ba kuma ana iya sai da abu ga'ibi akan ganin sashi kawai mutum ne yana da gyada cikin gida sai ya shiga ya auna kwallo guda cikin wannan gyadan ya zo ya nuna ya ce ga ta haka take duk ta haka nan take to sai a yi cinikin wannan gyadan ko cinikin buhuwa ne ko cinikin tuli ne a yi ciniki a haka to fa kalamar baki da an ka ci ko wani kwando sai ya bambanta da na farko zabatar yaro zaɓi ya tabbata na farko da aka kawo an ka ce haka ne yake ko da an ka auko an ka auna na biyu sai zan ba haka nan ba sai ka ce ba na sayi na ba sa ko ko to a kawo na yarda na ya halatta kenan mutum ya sai bubuwa bai ga cikansu ba wato ai nan ba buhunan ka sayi ba gyadat wato kaga kalan gyada an ce ma don haka nan take an yi cirki a haka akan kaga sashi a ce ma don haka nan take ka gane ko eh sai kaga sashi wakal asi haka nan kamar zuma fi yi. zuma ce cikin garwa tana rufe ai kaga ba ga zuma ba garwa ka gani to ana iya sai da ita a haka nan wa malamin suwanin da abin da yake da bawo shi ma ana iya sai da shi biro yake da garin bawon kalbar ɗin kamar kankana a <laughs> wanda ya sai kankana abin nan me yake suna ko nan na baya sai ko don ba a ga cikin ba don cikin jagare to ba a yanka an ga cikin ya yake ba to ya halatta ko lemu ba ga lemu ma bawo ake ciniki ayaba ma bawonta ake ciniki don wannan bawon wanda ake gani ba shi ake ci ba to ya halatta wannan ciniki war rumani ko kuma rumani waljaus da kwakwa irin manya manya din nan wallau da ƙaramar kwakwa irin wagata manja ita ce lauzu wani auhi da makamancinsa, mai yawa malamin suna fassara shi da gyada aba gyada wace kwakwa ce ƙaramar kwakwa ita an lauzu babba ita ce mauzu an abin nan jauzu wal ala sifa haka nan ya halatta sai da abin da bayana akan sifaitawa ka ba da sifa ka ce ga yadda yake ko ka kawo wani ka misalta ka ce kamar wannan yake kamar rago ka ce girmansa da ƙibarsa da komi kamar wannan yake ka ba da sifa ba tare da an gan shi ba fi ma ya ku musa da fatuhu alaiha ga abin da yake dacewa da wannan sifa yana rinjaya wato da yawa an ba da sifa akan je a tara yayi daidai mafi yawan lokaci na bari mu wala yumkinu al-ittila'u kuma bai yiwa alai ko alaihi a lokacin wato aje a gano wannan abin halal akadi lokacin da ake jirgin bai yiwa aje a gano bayan kuru min ha sai ya ambaci daga cikin sa ma yi mai yi abinda zai bambantar da shi an gairihi daga barin sa. wata talibin agarab wal asmanu biha kuma ya zama bukatu da kuɗi suna bambanta da wannan sifar da aka bayar lazima idan an dace da sifar da ya bayar ciniki ya tabbata wa'illa idan ko ya zan sifa ta bambanta ga yadda an ka ba da ita sabata lil mubta'il khiyaru zabi ya tabbata ga shi mai wata wattalafu halaka abin qawla maji'i gabanin zuwan ga wanda ya saye min shi wanda ya sayar in abin ya mutu kamin ya iso ga wanda ya saya to na shi ne ya mutu illa an yi ulama sai dai an sai in an sa annal aqada sadaba sifata cewa kullin cinikin nan lokacin da aka kulla shi ya dace da wannan sifa daga baya ya canza in an riga an san haka fa ku. sai wannan hasara ta zan da mubta'i ga shi wanda yi cinikin kalma muni ta gayyuro kamar abin da yake an amince mu canza canzawarsa kuma sai ya canza shi ma halaka ta wanda ya sayi ce ba ta wanda ya sayar ba kai ne talaba bi wujudi ha alal aqadi idan sun kai sabani ga cewa lokacin da aka yi cinikin nan bai canza ba shi ko yace ko da mun kai ciniki da kai wannan sama da ka baya ta gushe ya canza bal qawlu qawlul ba'i zance zance mai sayarwa ne sai ya rantse a tabbatar da ciniki fiha ya zo cikin mu da wana alƙawlu ƙaunar mushtari an ce zance zancen mai sayi ne sai ya rance shi kenan akwai ciniki wai wakilul a'ma makaho in zai yi ciniki sai ya wakilta mai ido ya duba mai illa an yi ariba sifata sai dai in ya san sifa abin waya juzu bai'u musha'i kuma ya halatta a sai da abu shi da kamar gona a zo a yi cinikin hiri. don asalin cinikin gona aunawa aka yi ko eka eka ko kafa kafa haka ake aunawa a abin nan shi a asali amma ya halatta ka je ka nemi faɗin gona ko yi ciniki ba tare da an aune ba faslun Allah ba mu amsa ko an biya ko ba a biya ba in an dace da sifa ciniki ya tabbata in ba a dace da sifa ba akwai kiyari eh ko an biya ko ba a biya ba faslun yushradu lil tsakanin yadda ka sawo shi gaskiya saboda Allah shi faɗa ma yadda ya sau da kuɗin dillali da kuɗin mota da 'yan dako da do sauran masu wahala ya ɗura su cikin wannan abin ya ce to ni ya ta san min kaza kaza to kai kuma nawa za ka bani riba to sharaɗin wannan ciniki sirrul ba'i shi mai sayarwa ya faɗi gaskiya saboda Allah fi ikhbari cikin ba da labarin da zai yi na yadda ya sayo abin wa yalzamu min ar-ribi ma yattafiqani alayhi sai ya zan ya abin abinda za a bayan na riba wanda suka yi yarjejeniya a kansa abinda suka yi yarjejeniya na riba shi bai tabbata to ka yarda in baka kaza a ina yarda ko kuwa ban yarda ba kaza za ka bani to shikenan zan baka to wannan lazim ya tabbata wa ma lahu ainun qa'im abinda yake da aini tsayayye wato ana iya gani ne ce kaga kamar dinki misali kasin kamar rini wa arzi da kuce ne abin da model ne model kuci kowanne sunan shi kuci aikin riga ne aikin taguwa ne aikin fatari ne duk abin da za a yi da zare a dunke a yi ya yi ado sunan shi kuci shi ne ɗarsu to aiki kenan ko kun gane yanzu yauwa wani abu ma ɗan da ka muna wani abu ma da makamancinsu wannan karasin mali kamar kan dukiya ne wato menene ma'ana zaman shi kamar kan dukiya kamar yadda yadin za a ba da riba a kansa shi ma ribi za a ba da riba a kansa shi ma kuci za a ba da riba a kansa zai ci riba su duka ba ma laisa lahu aynun amma abin da yake ba ya da aini falahu mu ya samu ya hada da kuɗi ne cikin kuwa kuɗi kamar damri ƙabila kaza an ba mai guga kaza sai a zai cikin okuri oh, amma shi ba shi da riba wala yi sharaɗin rifu lahu wannan ba za a ta riba gare shi ba wala nan katuhu <clears throat> haka nan kuma idan bawa ne an ka sai mai wura ya sha ko an ka sai mai tuwo ya ce wannan kuɗin tuwo ba su shiga cikin kuɗin zawo shi wa maskalu idan an kama wani ɗakin haya an ka kwana da bawan don kada ya tashi da mura to wannan kuɗin ɗaki da an ka biya haya ba a sa da shi cikin kuɗin ba shi bai ma shiga cikin kudin ne eh, bai shiga cikin kudin to wanda ya ci da ɗakin da ya kwana wannan ba a sa cikin kuɗin bayan da ana karibu idan bayan an gama wannan ciniki an ba da riba sai aka yi bincike a gano ƙarya ta shiga cikin al'amarin wani kiyami idan abin sayarwar na nan ya fito yaro zaɓin mai sai ya tabbata illa an ya hudda za'ida sai dai in ya kayar da ƙarin da ya yi ƙaryar da ya cire ƙaryar ya ba gaskiya to sai cinikin ya zauna Wani ga wata idan ko ta yi mauti har ya sayar ya saya ya ba da ribar kuma ya sayar shi yanzu mu kimatu sai a koma ma kima irin wancan da muka yi bayani da su sai a ce ya kawo kuɗin in ya kawo kuɗi sai a wancan abin nashi kima sai a maida maida wannan kima bayan ya bada kuɗi malam ta zai alal kadhibi muddin kima ba ta yi ƙaryar da yi ba yawa ya ce da ƙaryar da yi da komi ya tattara duka sun kama naira hamsin gama da aka dawo da kima abin ta gaskiya zai zama naira sittin to zai a yi haƙuri a tsaya kan ƙaryar <laughs> Eh, wani da riba karya duka a haɗa dai a bashi a zauna lahiyar auren kusa auren kusa ko ko ita kima za ta taure ala sidiki wa a kan gaskiya al'amarin da riba ta yi eh, wato eh, in an ka koma ma kima abin to za ta kasa kudinsa na gaskiya <laughs> saboda haka sai a tsaya a haƙura da waccan ta karya kamar lausa mata galabu hakanan da kamar kuskure ne ya tabbata fi na kasira mali inda ya zan da ya zo ba da labari sai ya manta da wasu abubuwa bai sa su ba saboda haka sai abin ya kama mai kasa da ya sau to nan ma sai a kwance cinikin ila an ya kuna mitiliyar sai dai in ya zan mitiliyi ne kamar gero fayar mana bin nufin sai ya biya kamar ya biya tamkata eh lalle alhamdulillah na gaba yana da yawa ila ma ya karatu ainihin ci gaba da karanta wannan littafi na irshadu